wallahi shine abin da ke damu duk makarantun mun rufe mun mai da su wajen zaman yan gudun hijira jiya jiya mutane dubu goma sha bakwai sun shigo daga daga kokawa yau ban san nawa ba don yanzu haka yana abuja mun zo mutum da shugaban kasa ban san mutane nawa suka shigo yau ba to haka fa muke ciki wata shidan nan da ya wuce nan fa sai dai a kwace shekaran jiya wata biyar cap an kwace gora gidaje an kwace goza an kwace bama an kwace damaset an kwace abajam an kwace malin fatiri an kwace baga an kwace kukawa an kwace kuroskawa ana fafutukan za su kwace abun fa kenan To amma Excellency wani lokaci can baya ko kuma 'yan watanni da suka gabata 'yan Najeriya sun fara murna domin jin cewa kasashen yammacin turai sun yi hubbasa za a zo su taimaka. Amma kawai kuma sai daga baya sai aka ji sakop ba wani bayani game da wannan al'amari. ban san ko za ka so ka ma jama'a bayanin me ya faru ko kuma me ya kawo na kasu akan wannan shirin ba kasan malam ladan bai kamata in cusa baki na inda bai cancanta in cusa baki wannan tana karkashin gwamnatin tarayya ne magana kalilan mu magana mu ba dadi don za mu gaskiya to sabili da haka wani lokaci gwanda mai shuru don ya kamata mutane sun kawo taimako ko ta yaya a yanayin da muke cikin nan ya kamata a haɗa kai da kowaye kowaye ne da zai tallafa mana zai taimaka mana da ya kamata a haɗa kai amma ina so in tsaya a nan ba na so in dogon surutu akan shani da bai kamata ya sa baki ba amma dai a gaskiya shi ne gwamnatin tarayya ya cancanta su haɗa kai kowane gwamnatin da za su taimaka mana a samu zaman lafiya a kwato mana yankinmu. To amma His Excellency idan ba ku tsaya tsayin daka kun dubi wanda ya kamata a ku dube shi a idanun shi ku gaya mai abin da ya kamata ba kana ganin a samu wani ci gaba mai ma'ana misali kwanaki an ce kayi magana amma gwamnatin tarayya bata ji din maganan nan ba kana ganin yin shiru zai zai wannan a mu mu mu ka sani ka san hausa nawa bai ba ba za mu yi shi a ba dunkule ba ne babu boye boye za mu yi gwari gwari ne ka san faɗan gaskiya a kari magana barbaci koma uwarka ka faɗa za ka kwana baka ci abincin dare ba so ba za mu ji sauran mu gaya kowa abin da ya kamata ba mun fada muna kan bakanmu ba mu yi shakkan abin da muka fada ba kuma gashi nan yau da gobe Allah ya nuna ko kariya nake ko gaskiya nake faɗi amma ba abin farin ciki ba ne dama da ya zama magana na kariya ne ma da an samu zaman lafiyar mana zan fitin daɗi amma abin ya zo aka yi ta zagi na ba abin da ba wani ma ya ce min jahili ban san komai akan sha'anin tsaro ba ba maganan da ba su fara ba amma gashi nan yau watan shida bakwai gashi nan dai yanayin da muke ciki abin nan ya kamata mu haɗa kai mu danna bambancin siyasa mu danna bambancin addini ko kabila ko ina wani ya fito mu samu a kasan mu zaman lafiya shine babban abu mai muhimmi amma komai ka faɗa sai mutane su yi su mayar da abin wani abu daban su mayar da shi siyasa shine abin bakin ciki ɗin amma akwai mutanen kirki din a cikin gwamnatin tarayya din mutanen arziki din muna samun su din muna gaya musu abin da ya cancanta a yi kuma suna da kishi wannan so in kira sunan su akwai mutane biyu uku mutanen kirki ne mutanen arziki ne